Filin bayar da horo a game da ayyukan noma da ke cikin karamar hukumar Lokoko wata madogara ce ga dukkan matasan yankin da ke bukatar gudanar da ayyuka a fannonin noma da kiwo. Filin yana da faɗin eka uku da rabi, an kuma rarraba shi kashi da dama domin baiwa matasa damar koyon fasahohi daban-daban na ayyukan noma. Matasa ashirin da biyar masu shekaru sha takwas zuwa talatin da biyar ta hanyar rukuni-rukuni a tsawon watanni takwas suna koyon gyaran ƙasar noma, farfaɗo da ƙasar da ta gaji noman garake, shuka itatuwa da kula da su, turke dabbobi da kuma sarrafa amfanin gona har ma da yaƙi da jahilci da sauransu. Shugaban Projen Swiss Contact Federation Doso Saminu na habu ya bayyana cewa sifa ta yi tasiri a duk faɗin ƙaramar hukumar. Idan suka koma gaba aikin su abun yana da tasiri ga yallansu saboda waɗanda ba su samu damar koya ba za su koya tare da waɗanda suka samu horon. Kun ga sifa ta samar da garake da suke nan suna tashi. A shekara dubu biyu da muka tafiyar da rangadin mu na farko a lokacin ba garake mutane ne waɗanda da zaran suka ƙara aikin gona lokacin damina sai su hari zuwa cin rani shugaban ƙungiyar manoma ta fara'a alhaji lahidda dangaya ya bayyana cewa shawar matasa zuwa ga ayyukan noma da kiwo ta samu ne kasancewar rayuwar waɗannan matasa ta canza a sakamakon horon da swiss contact ta basu matasa duk waɗanda aka ba wannan horo suka kama da kyau sun girku sun tsayu ga kansu sun zamno sun zama masu gidajen kansu suna ɗauka cikin gonaki suna taimaka mu ma'ahin su kwarai ku wannan gudunmawa da su su kwanta ta ba mu ayatar da mu kwarai dan sabili da ya taimaka mana ga su muna gani suna samun alheri har tana taimaka ma wasu shi ma zaidu abdulrazak ɗaya daga cikin waɗanda suka sami horon haka ya bayyana To lalle wanga aikin da muka shiga mun samu ci gaba mun ji daɗin shigan da muka sifa. Ba don da ni ban zama gida yawo nake ina zuwa sai Yanzu da kin ga ga nan wani salad wani shu wani grefage lemu duka mangoro duk ina sa kuma ina sai da kwalliya ta biya kuɗin sabuli dan yanzu wani waje ake zakwa wajen mu sai Da ko lemu sai mun tai ga mun sayo. Mun ji daɗin horon da sis contact sun ka ba mu. sifa tsari ne karɓaɓɓe madogarar samun kyakkyawan makoma ga matasa da ke gabatar da sana'o'i waɗanda kuma a gaba su ne za su jagoranci iyalai.